Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalul da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da subahin ranar Alhamis 30 ga watan Maris. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Yanzu haka ana tsare da wata mata da ta daɗe tana aiki da ma'aikatan wajen harkokin wajen Amurka domin samunta da shirga karya ga masu bincikenta akan hulɗanta da jami'an leƙen asirin ƙasar China shugabannin jam'iyyar nan biyu na amurka a majalisar dokokin kasar sun ce za a ɗauki matakin ba sani ba sabo da dukkan wanda ke da hannu a binciken tuhumar da ake wa rasha na katsalandan da ake tuhumar ta yi a zaben amurka da ya gabata wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatse a kusa da wani shingen 'yan sanda da ke bagadaza To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa jiya take ranar da amurka kan jinjina ma gwarazan mata da kuma ba su lambobin yabo a matakin ƙasa da ƙasa za kuma a ji cewa an dakatar da sanata ali indume daga majalisar dattawan najeriya amma wasu na ganin da walakin akwai waɗanda suka je kotu you know, suka kai ƙaran you know, uh, da senate president da deputy senate president da wasu an yi zuwa da dawa a kansu amma ba yi suspending ɗinsu ba ko warning ɗinsu ba a yi ba Kamar kowace ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Mausare, Assalamu alaikum. An tsare wata mata ta daɗe tana aiki a ma'aikatar harkokin wajen Amurka domin samunta da shirga karya ga masu bincikenta akan hulɗinta da kuma kyaututtukan da ta karɓa daga hannun jami'an ayyukan leƙen asiri na ƙasar China. ma'aikatar shari'ar amurka ta gurfanar da ita ne gaban alkali amma kadas maria calibon ta ce bata yadda tana da laifi ba yadda ya calibon kwararra ce a sashen sarrafa harkokin ofis na ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma tun a shekarar 1999 take rike da wannan mukamin tana rike da kuma mukamin harkokin tsaro na wato tana rike da sashen harkokin tsaro na shige da fitar da bayanan sirri a manya da kananan ofisoshin jakadancin bagadaza khartoum shanghai da kuma beijing masu gabatar da kara suna tuhumar claiborne ne da karbar dubban daloli da wasu kyaututtuka da suka hada da kwamfutar tafi da gidanka ciyar da ita biya mata kuɗin wasu tafiye-tafiyen da ta yi har ma da kyautar gida har yau wasu har yau masu gabatar da kara suka ce jami'an leƙen asirin na ƙasar china sun buƙaci claiborne da ta ba su bayanan sirri akan taron harkokin tattalin arzikin amurka da china kuma su bata kuɗi a madadin hakan yanzu haka ɗaya daga cikin manya-manyan laifukan da ake tumarta da su da aikatawa sun hada da kin fadawa hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi dangantakarta da wakilan da kasar china jami'an ma'aikatar shari'a amurka suka ce clabon ta yi amfani da mukaminta na adamar mallakan manya-manyan bayanan sirri na hulɗa da kasashen waje na amurka domin biyan bukatar kanta kuma ma'aikacin duk da ya yi hakan har aka gane shi to zai gane kuransa yanzu idan aka tabbatar da laifin da ake zarginta da aikatawa za ta fuskanci daurin shekaru 25 gidan yari a jajibirin sauraron ba'asi daga jama'a shugaban jama'iyyar republican a majalisar dattijai da takwaransa na kwamitin bayanan sirri na jam'iyyar democrat sun yi alkawarin za su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk mai hannu a cikin binciken da ake yi marasha na tuhumar da wato tuhumar ta da katsalandan a zaben shugaban kasar amurka da aka yi shekarar da ta gabata suka ce ko da hannu wato ko da ma na hannun damar shugaba donald trump ne za a tuhume shi wannan bincike za a faɗaɗa shi zuwa inda duk ta kama a tafi inji ji ɗan majalisa richard burr dan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina a sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi jiya Laraba. Shi ma Sanata Mark Warner daga jihar Virginia ɗaya daga cikin manyan shugabannin jam'iyyar Democrat ya jaddada batun na Sanata Burr. Sanata Burr ya ce kwamitin binciken ya samu bayanai masu tarin yawa kuma yana nan yana kan tattaunawa da ma'aikatar harkokin tsaro da tattara bayanan sirri domin samun wasu ƙarin bayanan. ya ce haka kuma za su gana da mutane daban-daban har su ashirin ciki ko har da surikin shugaba donald trump mr jared kushner wanda ya amince magana da kwamitin sai dai kwamitin bai ba da ranar ganawar ba ya ce zai sa ranar wato lokaci na gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatse a kusa da wani shingen 'yan sanda da ke bagadaza a babban birnin kasa iraki kuma ta yi dalilin mutuwar mutane goma sha biyar kana wasu 45 sun samu rauni jami'an 'yan sanda suka ce dan kunar bakin waken da ya tada bom din ya tada bom din ne sa'in da aka tsayar da wasu motoci ana binciken su a jiya talata abinda da ya sanadiyar kamawar wasu motoci da wuta nan take sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai abin da aka sani shine ne ƙungiyar isis ta aikata ire-iren waɗannan ayyuka can baya musamman maganin yanzu yadda ƙarfinta ke ƙara sukurkucewa a ƙasar ta iraki yanzu haka sojojin gwamnatin iraki na ci gaba da fafatawa da wannan 'yan ta'addan a yammacin mosul inda mayakan na isis da yawansu ya kai dubu suke mayar da martani sai dai kungiyar ta yi hasaran wurin da ta kame tun a shekarar 2014 a arewaci da yammacin kasar na iraki amma sai dai kuma sun ƙara ƙaimi wurin kai harin bom a wurare daban-daban a cikin kasar. a matsayinsa na ministan harkokin wajen amurka rex tillerson zai kai ziyararsa ta farko a kasar turkiya wadda take ta gaba-gaba a kungiyar tsaro ta nato yunkurin ganin an fatattaki kungiyar isis daga birnin raqqa inda take kirarin babbar headquarter ta ce a syria zai zamo a sahun farko na abin da talisan zai tattauna a ziyarar tasa a ankara kamar yadda jami'an amurka ke cewa a cikin shugabannin siyasar kasar waɗanda talisan zai gana da su sun hada da shugaba rajab tayyip erdogan goyon bayan da washington ke baiwa 'yan awarin urdawan siriya na pyd da kuma sojojinsu na wato na sa kai da ake kira ypg a yakin da ake yi da kungiyar isis zai ci gaba da kasancewa batun da ke da ɗimbin tasiri a ankara wadda ke ci gaba da sukar alakar da pkk mai fada da gwamnatin ta turkiyya. wannan ya sa wani shehin malami daga cibiyar kanaja da ke turai ya ce akwai batutuwa da dama da suka dabaibaye batun na siriya wannan ya sa kasar turkiya ta sa rai cewa abubuwa za su canza lokacin da aka bayyana zaben shugaba donald trump a matsayin shugaban amurka wannan ne ma ya sa jim kaɗan da trump ya karɓi ragamar mulki ƙasar ta turkiya ta yi ƙoƙarin ganin ko za a shawo kan sabuwar gwamnatin amurkar domin ta katse hulɗa da ƙungiyar ƙurdawan 'yan tawaye da ke siriya wato pyk wadda turkiya ke wa kallon ƙungiyar 'yan ta'adda amma lamarin mai canza ba babban kwamandan askarawan amurka da ke aiki a gabas ta tsakiya ya ce yanzu haka an kaddamar da binciken yadda aka yi har fararen hula kusan 100 suka mutu sadin da sojojin amurka ke yaƙi da ƙungiyar isis general joseph wattel wanda shine shugaban sojojin amurka na tsakiya ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki jiya laraba a zaman kwamitin harkokin soja cewa mayakan isis sun yi amfani da wasu dabaru a wurin da ke da yawan fara hula general wattel ce sun yi amfani da damar sanin yadda muke wato suke da tsananin taka takatsantsan game da yi wa fararen hula illa ya sa suka yi amfani da wannan damar yanzu dai binciken wanda ke karkashin jagorancin brigadier general matthew esler zai duba duka bangarorin biyu na yadda suka taimaka wurin mutuwar waɗannan mutane a ranar 17 ga wannan watan da ake ciki Ɗaya daga cikin abin da kwamitin zai yi ko shine zai kalli faifan bidiyo har 700 a cikin kwanaki goma tare da nazarin bayanan da ya samu daga sojojin na iraki to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Bari mu fara yada zangon a nan Amurka inda za mu je ma'aikatar harkokin waje. Jiya 29 ga watan Maris take ranar da Amurka kan jinjina ma gwarazan mata da kuma ba su lambobin yabo a matakin ƙasa da ƙasa wadda ake kira International Women of Courage Award Ceremony a Turanci. akan ba da lambobin yabon ne ma matan da suka yi namijin ƙoƙari da jagoranci wajen tabbatar da zaman lafiya da adalci da 'yancin ɗan adam da daidaito tsakanin jinsunan mata da maza da tayar da komatsar mata da dai sauransu waɗanda akasari kan zo da matukar kasada. Matar shugaban Amurka Melania Trump da ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa Thomas Shannon sun ba da lambobin yabo na shekara 2017 ga mata 13 da suka yi fice daga ƙasashe daban-daban na duniya. A jawabinta a wurin matar shugaban Amurka Melania Trump ta ce, These honorees of the, on the stage with me have fought for their rights and for the rights of Waɗannan matan da ke tsaye da ni kafaɗa da kafaɗa sun yi gugurmayar ƙwato 'yancinsu da kuma na wasu. kowace sai da ta fuskanci turjiya irin su gwamnati da kotu da masu fifita wani jinsi bisa wani da ta'addanci da yaƙe-yaƙe da mahandama da dai sauransu. kuma a akasarin lokuta a shirye suke su fuskanci sakamako ciki har da dauri da uwa uba kisa. Yayin da suke ci gaba da fuskantar duk waɗannan wahalhalun, waɗannan matan sun zama abin misali na yadda kowannenmu ke iya zabura gaba gaɗi ya yi ƙoƙarin ganin an samu sauye-sauye a duniya. Daga cikin mata sha ukun da aka baiwa lambobin yabo na shekara ta 2017 ɗin har da Maleboge Malefe wata 'yar rajin 'yancin ɗan adam daga Botswana wadda ta ce. Ina matuƙar farin ciki da wannan lambar yabo kafin in taso daga ƙasata ban san muhimmancin wannan lambar yabon ba. amma da na zo nan sai na ga yadda amurkawa ke baiwa wannan lambar yabon matukar muhimmanci tare kuma da yaba matukar kokarin da mata ke yi a sassa daban-daban na duniya don haka ina alfaharin kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda aka baiwa lambobin yaban da kuma yadda ofishin jakadancin amurka na ƙasa ta ya gabatar da sunana har na ci wannan lambar yabo na koyi abubuwa da dama wajen tafiye-tafiye da aka ce mabuɗin ilimi ne kuma na koyi wani abu a nan ma duk zan koma ƙasa ta in yaɗa musu waɗannan abubuwa da na koyo Ita kuwa Veronica Simogun wadda ta kafa kungiyar inganta iyali a fofin New Guinea cewa ta yi. Yes, absolutely. Lallai, la shakka batun kuntata ma wasu saboda yanayin jinsinsu kamar yadda duniya ma take tattaunawa a kai na addabar mu a botswana saboda mu karamar ƙasa ce ta mutane miliyan biyu da rabi to amma kuntata ma mata ya yi yawa ta yadda ma kashi 67 cikin ɗari na mata ko ma fiye da hakan sun taɓa fuskantar ukuba haka zalika wata ƙididdiga ta nuna cewa silisi na mata sun taɓa fuskantar cin mutunci a ƙasar. da fatan an ji to sai kuma najeriya inda takun sakar da ke tsakanin wasu sanatoci da sanata al'undumi ya dau wani sabon salo ta yadda kwamitin da'a na majalisar tawon najeriya ya dakatar da shi sanata al'unduman madina dauda gare ki dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata alin dume ya biyo bayan korafi ne da ya gabatar akan batun shigo da motar nan kiran range rover wadda aka ce shugaban majalisar dattawa sanata bukola saraki ne ya shigo da ita da kuma batun cewa sanata dino milaye bai karasa karatunsa a jami'ar ahmadu bello ba wani abu da sanata yusuf abubakar yusuf daga jihar taraba ya tsokaci a kai akwai wa'anda suka je kotu you know, suka kai karan you know, uh, da senate president da deputy senate president da wasu an yi zuwa da dawa a kansu amma ba yi suspending dinsu ba ko warning dinsu ba a yi ba amma ina gani you know, batun shi uh, senator ndume abin da senate ta yi you know ban ba daidai ba batun suspension din gara a sake duba wannan yadda ake tafiyar da wannan suspension da ake na ɗaya ba mutanen constituency ne suka laifi ba tunda in an samu senator ko ko member da laifi don haka ba matsabarsa ba ne suka yi laifi don haka amma a zo a ce an dakatar da shi to an dakatar da aiki da yake wa constituency wannan a ganina ya kamata a sake duba don a yi gera akan wannan an dakatar da induman ne a bisa laifin ya kawo wa majalisar dattawan rashin mutunci a lokacin da ya nemi a yi bincike to wai yin hakan laifi ne tambayar kenan da na yi wa sanata bala ibini na allah ga kuma amsar da ya bayar kowane sinata yana da abin da muke kira privilege idan ka ga ana zagin majalisa kuma kai dan majalisa ne ai zagin ya shahi kowa so ba laihi ba ne idan ka jawo hankalin majalisa cewa to ga ha abin da jama'a suke cewa ya kamata a bincika don jama'a su san gaskiya yanzu da bai yi haka ba ana wannan binciken ana sanin gaskiyar magana to shin sanata alin dume yana da hurumin kalubalantar dakatar da shi da majalisar dattawan ta yi kwararre kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim ya ba da amsa akwai sashi na shida na bangaren shari'u ko kuma alkalai ko kuma kuliya wanda wannan nan ne zaka kai duk wani korafi wanda yake an yi maka kana ganin karan tsaye ne ko kuma cin mutunci ne sanata ali indima yana da damar da zai iya kai majalisar dattawa da kuma duk wani wanda yake da hannu akan wannan mataki domin a nemi mashi haƙƙin shi idan majalisa ta duba ta ga cewa eh hurumi ne wanda yake ya yi daidai da ta duba ta ba shi haƙin shi za ta furta cewa ya eh, ga haƙin shi ga diya da za a biya shi kuma ta ba da umarnin maida shi a matsayin kujerar shi daram a majalisar dattawa ta najeriya alin dume dai ya shiga halin rashin jituwa da takun saƙa ne da yan uwansa na majalisar dattawan a lokacin da ya nuna goyon bayansa ga muƙaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ne motar siyasa ce, ban koma wada da dangina. siyasa ce, ban saka wada da dangi ba, ballanta ma shiga gaba. In kai wada da dangi ka kaga Allah baya gode ma, manzo ne baya gode ma. man kwalta tun ba kai za ta ɗauka ba inda motar siyasa ce yan alkawari da in ibani tura turata kuma ku ba mu ce ku tura ba ibani tura turata kuma ku ba mu ce ku tura ba motar ta kai saman kwalta duk da koli ba ɗaukan mu na nan yana auka da tsalle waɗansu to a gaida madina yanzu kuma bari mu koma gefe guda grace alheri abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage kasa da makonni uku 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru uku a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe kungiyar za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari. mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba kai me kai ka yi marin tun farkon farawa dan me isa za ka yi marin waye ce ka daki matarka akan wani dalili za ka dake ta hakka kai ta da zaka ji mata ciwo in tana da karfi ta sharba masa mare ko ni ce zan yi wallahi taken bikin ranar mata ta duniya na bana ya ƙara ƙarfafawa mata gwiwa su tsayin daka wajen jan hankalin al'umma kan abin da yake ci musu tuwa ƙwarya To sai ka ce faduwa ta zo daidai da zama kasancewa mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya buga kusa a taken da ke kira ga mata su jajirce domin neman canji yayin da yake jaddada buƙatar ganin an yi wa mata adalci a zaman aure. A cikin hirarta da wakiliyarmu Madina Dauda yayin bikin ranar mata ta duniya ta bana, Hajiya Naja'atu Muhammad ta bayyana cewa. Abin da nake ƙoƙari mutane su gane shine cewar duk abin da za a yi ya dogara da adalci da za a yi shi a cikin gida. Daga nan bala'in yake farawa kuma daga nan wato al'umma tana farawa ne daga cikin gida tsakanin miji da mata yaya mu'amalar take tsakanin uba da 'ya'yansa yaya hakkinsu hakkin 'ya'ya da allah duk ya ɗora ai duk namiji aka ɗorawa hakkin aure a akan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu a baibai ake tafiya da shi don saboda idan namiji ma misali ya ba da sadaki zai ba da gidaki ga inda mata za ta zauna amma duk ilahirin abin da za a ci a sha za ta kawo shi ne a gara za ta kawo shi ne a gado da, katifa da tukwane da komai da komai to wake auren sannan kuma sai a ce wai mace ta ba aure subhanallah auren nan Allah ya dora ne tsakanin mace da namiji kuma ma namiji ya ɗora wa nauyin ba mace ba amma kin ga kamar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da gaskiya ta bayyana me suka ce cewa suka yi ba za su bar su abin da suka samu na gado na iyayensu da kakanninsu ba ba haka ake faɗa ba lokacin jahiliya to yanzu ma haka ne an yanzu ma jahiliyar ake saboda wannan al'ada ce ba abin da Allah ya saukar a yi ba ne to amma an makale shi cap saboda mai saboda yawa namijin daidai saboda shi yake mora ba shi ake mora ba sabanin abin da nauyin da Allah ya dora masa to saboda haka kin gani tun daga nan al'umma take lalacewa zuri'a take lalacewa ƙasa take lalacewa saboda duk abu gini in za a yi shi in ba a ba shi foundation na gaskiya mai karfi ba duk abin da kai ginin toka ne to ko shi yasa mai mataba sarkin kano yanzu ya fito ya ce dole ne a yi adalci a gida mace in mijinki ya mare ki kirama to dan ai gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa saboda allah abin da ya ce mana a kur'ani kuma har yau ban ji wani ya fito ya karyata ba Don abin da Allah ya ce mana in an cire ido a cire ido in an cire haƙori a cire haƙori in ka kashe a kashe ka in ka ji wa mutum ciwo a mayar daidai haka to kenan in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba kai me kai ka yi marin tun farkon farawa dan me isa za ka yi marin waye ce ka daki matarka a kan wani dalili za zaka dake ta haka kai ta da zaka ji mata ciwo in tana da karfi ta sharba masa mari ko ni ce zan yi wallahi to ina ga wannan kira da mai martaba yanzu da yake cewa a auna a gani daidai wanda ya ga ba zai iya auren mace fiye da ɗaya ba ya haƙura da ɗaya saboda haka Allah ya faɗa saboda haka Allah ya faɗa mai martaba sarkin Kano ubangiji Allah ya ƙara maka yadda saboda ni na san mutum ne mai tsananin ilimi kuma wanda baya jin tsoron faɗan gaskiya yana da ilimin kur'ani yana da ilimin boko mun kuma gode wa ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba mu sarki daidai da zamanin mu a kano daidai da wannan zamanin ya zo daidai wannan zamanin magana da ya faɗa ai gaskiya ya faɗa Allah ne ya faɗa ni na sani duk da ɗan ƙanƙanin ilimi na amma na sani a suratul nisa Allah ya yi wannan magana to amma sai ka ga suna wani kwana-kwana kwana-kwana shi isa yanzu yanzu fa almajirai abin da muke da su an kiyasta cewar muna da yara almajirai akan ttpf da miliyan talatin miliyan talatin yaran nan ba su taɓa sanin so ba ba su taɓa sanin wani ya rungume su yana ƙaunarsu ba ba su taɓa sanin imani ba ba su taɓa sanin cewar akwai wani abu da ake kira abinci sau uku a rana ba ba su taɓa saninsa ba ka haifi 'ya'yanka da ya kama Allah ya ɗora maka nauyin kula da su ka yi facali da su ka ba wa wanda ba maka san shi ba da yawa yawansu su ne suka shiga harkar ta'addancin nan na ga yaro na yi masa interview lokacin ana abin boko haram dinnan a giwa barracks a borno yaron nan dan shekara goma sha uku ne ya ce shi almajiri ne an je an kamo su a titi a takaice ya ce da aka kama su aka kai su tent in 'yan boko haram a hanyar kano ya ce min a wani daji ya ce yana fitowa sojoji bakwai ya fara daukewa na ce daga ina iyayenka suke ya ce bai sani ba a titi ya girma zai ɗauki mutum in zai kafa maka kusa inci bakwai a kwakwalwar kanka ba zai ji tausayinka ba don ba a taɓa jin tausayinsa ba to wannan bala'i me ya janyo su wannan magana da sarkin kano ya faɗa ita ta janyo ka ɗauki mata fiye da ɗaya biyu uku ka haifi 'ya'ya talatin ba za ka iya ci da su ba ba za ka iya musu tarbiyya ba ba za ka iya ilmantar da su ba amma allah fa bai dora bai cire maka wannan hakkin ba hakkin yana kanka ba a kan mace ike ba a kanka ike kai ya kamata ka kawo to ka kasa riƙewa in 'ya ce da ta shekara goma sha biyu ba ta da ilimin komai ba ta da sana'a allah allah ake a kai ta gidan miji ta je in ji aminu kano allah ya ji kansa da gafara ya ce rayuwar yar bahaushiya a haife ta ta girma a mata aure ta haihu ta mutu ita kenan rayuwar saboda ma a gurin haihuwa ni kano na sani a gurin haihuwa mafi yawan 'yan matan mu suke mutuwa saboda na farko yunwa ga kankanta su zo su ba jini a jika yarinya sai a ce ta shiga jijjiga ba wata jijjiga ba ce yunwa ce to haka rayuwar 'ya'yanmu suke to ba zai yiwu ba a matsayinsa na sarkin kano bai kamata yana ganin abubuwa al'ummarsa tana shiga tana lalacewa saboda jahilci ba shi kuma kawai don ya bi su ya za kana da ido ka bi makaho ba zai yiwu ba sarkin kano abin da ya faɗa gaskiya ne ban ji wani wanda izo ya soke shi a matsayin ayal kur'ani ba sai dai su ce al'ada to amma a jahiliya ma haka aka yi aure karkuwa ga samari dole in yi aure Howard. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar ta hajiya ja'atu muhammad da wakiliyarmu madina dauda da ta mana hira da ita sai kuma salaman abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya a gaishe ki yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. An tsare wata mata da ta daɗe tana aiki a ma'aikatar harkokin wajen Amurka domin samunta da shirga karya ga masu bincikenta a kan hulɗanta da kuma kyaututtukan da ta karɓa daga hannun jami'an ayyukan leƙen asirin ƙasar China. ma'aikatan shari'a amurka ta gurfanar da ita gaban alkali amma kades maria calibon ta ce ba ta yadda tana da laifi ba yadda calibon kwararra ce a sashen sarrafa harkokin ofis na ma'aikatan harkokin wajen amurka kuma tun a shekarar 1999 take rike da wannan mukami tana rike da mukamin harkokin tsaro na shige da fitar da bayanan sirri a manya da kananan ofishoshin jakadancin bagadaza khartoum shanghai da kuma beijing a jajibirin sauraren jin ra'ayin jama'a shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai da takwaransa na kwamitin bayanan sirri na jam'iyyar democrat sun yi alkawarin za a ɗauki matakin ba sani ba sabo ga dukkan mai hannu a cikin binciken da ake warasha rasha na tuhumar katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka da aka yi a shekarar ta gabata suka ce ko da ko na hannun daman shugaba donald trump ne za a tuhume shi wannan binciken za a faɗaɗa shi zuwa inda duk ya kama a tafi in ji dan majalisa richard burr wata motar 'yan kunar bakin wake ta tarwatse a kusa da wani shangen 'yan sanda da ke bagadaza a babban birnin ƙasar iraki kuma ta yi dalilin mutuwar mutane goma sha biyar kana wasu arba'in da biyar sun samu rauni jami'an 'yan sanda suka ce dan kunar bakin wake da ya tada bom din ne sa'in da aka tsayar da wasu motoci ana binciken su a jiya talata abinda ya sanadiyar kamawar motoci motoci da wuta nan take da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wani lokacin sai kuma da hantsi ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kafin ya sallama da ku ina taya sama'ila garba ɗan ke gajin duguri murnar auren sa da budurwarsa zuhaira musa a masallacin izala bakin kasuwa ga jinduguri ranar asabar ɗaya ga watan gobe na afrilu wato jibi kenan bayan sallar la'asar allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu abadadin ladin ibrahim ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr salaman abo da kuma injiniya mu mr jimmy cook ni na ku ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.